الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يفتون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو الخميس شاهد دوات رمضان شكرا هجرة تدبود قريبة تلاتين دقوكو daidai da biyu ga watan takwas shekara ta dubu biyu da goma sha biyu za mu ci gaba da tafsirin suratun nisa'i insha Allah daga kan aya ta ishirin da uku a idin kira'ata halin karanta mana hurrimat alaikum حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم وأخواتكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما الله أكبر من قبل ترد بياني duka matan da Allah madaukaki ya ambace su a wannan aya inna jami'al mazkura fi ayati surati nisa ala salasati asbabin والسبب الأول هو التحريم المؤبد لأجل النسب Allah madaukaki ya kasa matan kashi uku a suratul nisa'i aya ta 23 waɗannan mata waɗanda Allah maɗaukaki ya haramta mana auren sun zo kashi uku akan sabubba daban-daban uh, sababi na farko shi ne ake cewa sababi na dangantaka shi yake haramta wa mutum auren mace ta hariman mu'abbat haramci na har abada sababi na farko wanda yake haramta wa mutum auren mace shi ne sababi na dangantaka wannan sababi yana haramta wa mutum auren wannan mata ta harimal mu'abbad wato haramci na har abada kuma su bakwai kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin wannan aya na farkon su ita ce gyatuma hurrimat alaikum ummahatukum haramun ne mutum ya auri gyatumarsa mahaifiyar na biyun su albintu yar da ka haifa shi yasa Allah madaukaki ya ce wa banatu na uku ita ce al'uktu yar uwa wa akhawatukum yar uwa wacce kuka fito ciki daya ko kuwa kun hada uba daya wal'ama sai kuma wato goggo ita ce yar uwar mahaifi wa ammatukum sannan na biyar ita ce alkhala wato inna yar uwar gyatumarka to ta kuma Allah madaukaki ya haramta auren waɗannan matan na shida ita ce banatul akhi kamar yadda Allah ya faɗa wato 'ya'yan dan uwanka kamar 'yar uwanka ko yar kaninka wa banatul ukhti da kuma yayan 'yar uwa waɗannan su ake kira muharramatu bin nasabi matan da aka haramta mana auren su a dalilin dangantakar da take tsakaninmu da su sannan Allah maɗaukaki ya magana akan waɗanda ya haramta mana auren su a dalilin reno su biyu ne waɗanda Allah ya faɗa a cikin alkur'ani al'ummu minar raba uwar da ta shayar da kai wato matar da ta shayar da kai nono wannan mata ta zama gyasumar ka haramun ne ka aure ta wal ukhtu min ar-raba'a sai kuma yar uwarka wacce kun sha nono guda da ita ko da babu dangantaka na jini tsakaninku idan dai kun sha mama ɗaya da wannan mace to ita ma tana zama yar uwarka waɗannan biyun su ne Allah madaukake faɗa a cikin alkur'ani yace wa ummahatukum allati arba'anakum wa akhawatukum min ar-raba'a ku waɗanda suka eh, wato rene ku suka ba ku nono wa aka wasu ku minar raba'a da kuma yan uwanku waɗanda kun sha nono dai tare da su waɗannan almuharramatu bi raba'il maskura bin nafsi kama zakarna kuma isnani eh, isnatani waɗanda Allah madaukaki ya haramta mana auren su ta nassi na ayar alqur'ani a dalilin wato nono mata biyu ne al'ummu min arraba'a wal uktu min wacce ta shayar da kai nono da kuma wacce kuka sha nono ɗaya tare da ita wa baqiyatu tahrimi min arraba'a istufida min as-sunnah sauran matan da aka haramta mana auren su saboda dalilin shayarwa sun hujjar su ta zo ne ta sashin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ayar alqur'ani ba kamar misali hadisai da muka karanta الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ده حديث الإمام مسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب سبب نبيه شيني الرضاعة وتو abin nan shayar da yaro nono wannan shine sababi na biyu wanda a dalilinsa aure yana haramta tsakaninka da mace Allah matsakaki ya faɗa ya tsara mana su a cikin alkur'ani wannan yana ci gaba haramcin idan mace ta shayar da kai nono wannan haramci na har abada da haramci na dangantaka ya tumar da ta haife ka haramun ne ka aure ta har abada haka matar da ta shayar da kai nono haramun ne ka aure ta har abada ke na wannan ma ana ce mai a tahrimul mu'abbad to haka nan kuma yar uwar da kuka sha nono ɗaya da ita idan mace ta shayar da kai nono to wannan mata fa ya harmu alaihi furu'aha min al-murdi'a aw min wato haramun ne ka auri ita ƴaƴan wannan mata ko gyatumanta kenan ta zama 'yar uwarka kamar gyatuma ce wacce ta haife ka to haka nan kuma mun yi bayani akan mijin wannan matan shi ma yana zama a matsayin mahaifi ne gare ka a sababu tali sababi na uku wanda Allah madaukaki ya faɗa a cikin alkur'ani wanda a dalilinsa ake samun haramcin aure tsakanin mutum da mace shi ne almusahara almusahara yana wazanin mufa'ala da kalma ce mai sihiri idan aka ce al hum ahalu baitil mar'a surukai a dalilin surukunta bi ma'ana Allah mazaukaki yana haramta aure tsakaninka da mace saboda ta zama surukarka wato aure ya shiga tsakaninka da ita ta wani hanya wanda ya haramta maka ita wal muharra masu bil musahara arba'u. waɗannan guda hudu ne Allah mazaukaki ya faɗa mana na ɗaya ita ce ummu zauja uwar matar da ka aura wanda shi ma ya taho cikin alkur'ani to amma game da uwar matan inda Allah madaukake ya ce wa ummahatu nisa'ikum uwayen matanku akwai matsala guda biyu a nan na farko mu ummu zawja al-ma'qudi alaiha wa jami'u usuliha bi majarrad al-aqd da zaran an kulla aure to ya gyatumarwar wannan mata ta haramta gare ka wala yushtaratu dukulu bi jiha ba sharadi bane sai ma an tara da yar kafin uwar take haramta wannan ya taho cikin jami'u ahkamin nisa na Mustafa al-Adawi eh, cikin malamai fitattu na wannan zamani wani ba misri mujallar na biyar shafi ɗari uku da biyu bi majarradil aqdi da zarar an ɗaura aure ummu zauja tana haramta idan ka auri mace da zaran an ɗaura aure uwar wannan mata ta haramta gare ka wannan kuwa shine masaban akasarin malaman sunna a tarihin musulunci ita ce masaba ta sayyidina Umar bin Khattab Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Abbas Imran bin Hussein Masruq Tawus Ikrima Afahu bin Abi Rabaha, Al-Hasan Al-Basri Maktul Dimashqi Ibn Sirin Al-Imam Qatada Al-Imam Az-Zuhri in ka duba tafsirin al-imam tabari fassaran wannan aya al-imam tabari jami'ul bayan tafsirin da ya ma wannan aya A mujalladi na uku shida da da sittin biyu za ka gani haka na ad-durrul mansur na al-imam A mujallad na biyu shafin 473 wa gayar kuma. ma sauran littafan tafsiri in ka duba fassarar nan za ka gani wato galibi malamai tun daga zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga sahabbai har zuwa ga tabi'ai wa kazalika lil a'immatil arba'a mazhabobin nan guda hudu gaba daya malikiya shafi'iyya hanafiya hanbaliya in ka duba littafin al-mabsut mujallal na hudu shafi na 41 da kitabul umm na al-imam shafi'i mujallal na biyar shafi 221 haka zaka samu abin nufi shine idan mutum ya ɗaura aure da mace to uwar matan ta haramta gare shi in ji Allah subhanahu ta'ala wannan me ya haramta maka auren matan saboda ta zama surukarka shi yasa ake cewa sababi na uku wanda Allah madaukake bayani yana zama dalilin haramcin aure tsakaninka da mace shine surukanta a dalilin auren yar mace uwar ta haramta gare ka Allah madaukake ce wa ummahatu nisa'ikum da uwayen matan ku in ka duba littafin al-mughni haka ma za ka samu to mas'ala ta biyu ita ce fi ummi zawja wanda Allah madaukake yake cewa fa illam takunu da bihin bihinna fala junaha alaikum huwa jima'uha am Allah madaukake ya mana magana akan ita uwar mace da zarar ka aure ta ta haramta gare ka da cewar fa in lam takunu da kaltum bihin fala junaha alaikum huwa jima'uha in ba kai ga jima'i da mace ba fa kamar yadda Abdullah bin Abbas ya fassara ya duba littafin sahihul bukhari al-imam al-bukhari ya kawo fassarar mu'allakan bi sigati jazmin haka ya zo a tafsirin ibnu jarir at-tabari fassarar wannan aya haka al-imam shafi'i ya fassara al-imam ahmad bin hanbal kamar yadda ibnu qudama ya dauko bayanansa a cikin littafin al-mughni lakin a fahimtar al'imamu malik da al'imamu abu hanifa kama fil mudawwana wal mabsut kuwa tamattu ba sai an kai ga jima'i ba bi ma'ana ko da taba jikin mace aka yi ko sumbantanta to shikenan wannan mata tana shiga babi na waɗanda Allah madaukake yana haramta a wurin uwayensu ta wajen surukanta a na biyu shine al-muharrama bil musahara haramci ta sashin surukanta mace ta biyu ita ce Allah madaukake faɗa yana cewa wa raba'ibukum allati fi buturikum ƴaƴan renon ku waɗanda suke cikin ɗakunan ku min nisa'ikum na matan ku arrabiba kamar da Hausa ana cewa agola min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna wannan shine Allah madaukake faɗi sharadi akan su agola idan ka auri mace wa raba'ikum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakaltum bihinna matan nan naka sai ta zo da agola to wannan agola tana haramta gare ka amma sharadin ta shine Allah ya ce fa illam takunu dakaltum bihinna fala junaha alaykum in ku tara da su babu laifi zaka iya aure ita wannan agola amma idan ka tara da matan to ta tana haramta gare ka akwai bambanci tsakanin auren uwa da kuma auren ya auren uwa ummu zauja idan an auri uwa yarta ba ta haramta sai an kai ga tarawa da uwa amma idan aka auri yafa da zarar an kulla aure uwa ta haramta shi yasa Allah ya fara bayani akan uwayen kafin 'ya'ya wa ummahatu nisa'ikum uwayen matanku uwar mace da zarar an daura aure da zarar ta auri mace to uwarta ta haramta gare ka kamar da muka faɗa wanda ita ce bayani na akasarin malaman sunna kuma shi da abin da masaba kudin nan na musulunci duk suka yi ittifaki a kai bi majarradil aqdi da zarar an kulla aure tsakaninka da yar mace ta harumu ummu zawja al-maqudu alaiha uwar wannan mata da aka kulla aure tsakaninka da ita ta haramta gare ka da zarar ka aure ya uwa ta haramta ko da baka tara da wannan yar ba har abada kuma sannan amma uwar fa idan ita ce ka aura fa sai ta zo gidanka da agola ita kan sai Allah ya mata shari'a wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna matan naka ta zo da Na shin ka kai ga tarawa da matan baka kai ga tarawa da matan ba sai auren ya mutu sai ka zo neman dan babu laifi amma ita uwar da zaran ka auri yarta yarta ka fara aura to ko da baka bata tare ba wannan uwarta ta haramta gare ka kuma ta harimu al-mu'abbada na ta zama surkar ka ta zama ka amma idan ya ce ka aura Allah madaukaki ya sharadi a kai min nisa'ikum allati fi eh, dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum Allah madaukake ce idan baku tara da su ba ad a nan yana ma'anar jima'i kamar yadda muka ce Abdullah bin Abbas ya fassara haka nan al-Imam Bukhari ya kawo da sigatul jazmi a cikin sahihul Bukhari haka eh, Ibn Jarir ya zaba da al-Imam Shafi'i al-Imam Ahmad bin Hanbal wato akasari malamai suna fassara fa in lam takunu da khaltun bihinna a matsayin jima'i amma al-imamu malik saboda riko da saddu zari'a al-imamu malik mazhabarsa tana da wani tubali da ake cewa saddu zari'a tubalin da aka gina mazhaba akwai tubali guda da ake kiransa saddu zari'a shine kan da garki eh, a hana abu aukuwa a hana abu aukuwa in dai aka hangi wato abin da zai biyo bayansa shi bayi da kyau a dalilin haka al malik yake cewa a tamattu bi lamsin aw takbilin ba ma sai ka kai ga jima'i da wannan matan ba ko da sun ba ta kai ko kuma taba jikinta ne kai to babu shakka yarta tana haramta gare ka amma idan ah, bai kai ga hakan ba kana iya auren yar idan aka ce arrabiba ana nufin bintu zauja min akhar ya reno ita ce rabiba jam'unta shine raba'ibukum raba'ibukum arrabiba wato yar reno wacce kare ne ta ka aure mace ta zo da yarinya gidanka amma kuma ba kai ka haifi wannan matar ba ba kai ka haifi yarinyar ba wasu miyar bi zalika li rubu haka ma ya rubu ibnahu me yasa aka kira ta haka saboda kai kare ni ta kamar yadda kare ni danka in ji al-Imam al-Qurtubi ka duba tafsirin sa mujallal na biyar shafin ɗaya. mace ce ka aura lokacin da ka aura sai ta zo gidanka da yaro domin a ka'ida malamai suna cewa matukar ka auri mace ka san tana da 'ya'ya kafin a daura auren ko baka da ikon kin rikon waɗannan yara amma idan baka san tana da yara ba sai bayan an aura auren ya nuna kenan yaudara ta shigo to ba ba lalle ne ka rike waɗannan yara saboda ai ba a gaya maka akwai yaro ba kafin a kulla aure amma kuma in ka sani ko da ba a gaya maka ba kafin a ɗaura auren to ba ka da ikon hana wannan yaro zuwa gidanka saboda haka wannan yaro ya zama agola da ka auri mace ta zo da yarinya sannan sai kare da yarinyar tare da 'ya'yanka wanda ita ake cewa arrabiba kaga renon da kai mata shi ba ta wannan kalma kalma ta arrabiba jam'un ta Allah madaukake yace raba'ibukum allati fi hujurikum fa yahrumu 'ala ar-rajuli nikahuha wa jami'u furu'iha haramun ne ga mutum ya aure ta wa jami'a furu'iha da kuma dukkan rassanta ita wannan yarinya domin ta zama yarsa idan ya kai ga tarawa da uwar take bi sharadi an yadkhula bi ummiha sharaɗi idan ya tara da uwarta to haramun ne ya auri wannan yarinya domin ta zama yarsa wanda kuma matsala ce da babu masa bani a tsakanin malaman sunna a kai kamar yadda imamu kurtubi ya faɗa a cikin tafsirin sa mujallal na biyar shafin ɗari da ɗaya ka duba fatawar lajina mujallal na goma sha bakwai shafin ɗari uku da sittin da bakwai da fatawa islamiyya yana mujallal na uku shafin ɗari da talatin da hudu wato idan baka kai ga tarawa da matan ba auren ya mutu kana iya auren agola yarta amma idan yar ce ka fara aure to ko da baka tara da ita ba uwa ta haramta gare ka me dalilin da yasa aka bambanta tsakanin biyu din nan idan ka fara auren ya to ko bata tare ba uwarta ta haramta gare ka amma in ka fara auren uwa yatta ba ta haramta gare ka sai ta tare ka tara da ta imamu malik ce ko da taba cikin ta kai kenan ya ta haramta kaga fahimtar sa ta ji dacewa duk da cewa ba ita ce fahimta mafi karfi ba amma kuma fahimtar sa ta gida dacewa da zaran ka taba jikin mace to yatta ta haramta gare saboda ka kai ga amfani da ita wannan shi ake cewa al-istimta' ka ji daɗinta ko da baka kai ga yin jima'i ba taba jikinta ai yana daga nau'i na jima'i da mace shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasa zina kashi kashi yana cewa taba jikin mace zina ne kallanta zina ne tunaninta zina ne amma sai an kai ga jima'i da ita kafin nan ake rubuta wa mutum zunuban nan gaba ɗaya wato sauran ma zunubi ne amma suna da sauki manzon Allah ya yi tarihin kalma na tabawa da kallo duka a matsayin Ah, zina don haka imamu malik yake cewa in ka taba jikin wannan mata haza min furu'il istimta ka more ta ka ji daɗi abin nan aurenka da ita saboda haka bai kamata ka auri yarsa ba don haka ba sai an kai ga jima'i ba amma sauran malamai suna cewa jima'i ne ake la'akari da shi a don haka ko da mutum zai kai ga sumbatar mace wasa da ita in dai bai yi jima'i da ita ba auren ya mutu yana iya auren yarsa to kaga al-imam malik ce ya za a yi ka gane ya za a yi ka gane mutum in aka ce sai an kai ga jima'i kafin ya take haramta wanda ya iya shafa jikin mace ai ya more ta a ce kuma gobe ya auri yarta ya zama an yi abin kunya shi sa al-imam malik ce ko da taba jikin wannan mata aka yi ko da sumbatan ta aka yi yarta tana haramta gare ka ala kulli halin akwai bambanci tsakanin mata biyu din nan in ka fara auren ya to uwa ta haramta gare ka ko da bata tare ba idan ka auri uwa yar ba ta haramta gare ka sai ta tare inji Allah subhanahu wataala malamai suna bayanin hikima akan haka fi ishtirafi dukhuli bi zawja fi tahrimi ibnatiha duna tahrimi ummiha huwa kaunu rajul yubtala fil 'ada bi mu'amalati ummi zawja aqib al wato bisa al'ada da zarar an kulla aure kakan ɗauki uwar matarka a matsayin gyatumarka da zarar an kulla aure bisa al'ada kakan ɗauki wannan mata uwarta ta zama uwarka kakan yi ma bukatar ba mamaki da an ɗaura auren kakan bukaci zama da uwar saboda fahimtar wasu abubuwa game da ita yarta da ka aura ko ta nemi kiranka don ta yi ma nasiha kaga dai kenan akwai bukatar za ku gana kafin ma yarta ta tare fa harumat shi za sai aka haramta maka ita uwarta me yasa aka haramta maka ne ta makan min alkhulwa bi hali zalika don Allah ya baka damar ka kebe da ita ku tattauna saboda al'amari na sirrin yarta kaga an baka damar kebewa da ita ka tattauna saboda gyara auren da kai wannan damar saboda an haramta maka uwar in ba haramta ma uwar ba ka da ikon kebewa da ita to amma tunda ka auri mace kana da bukatar keɓewa da uwarta saboda akwai sirri wanda ba mamaki uwar ce kada ta game da ita wannan ya da ka aura shi yasa sai Allah ya ce to da an kulla auren wannan matan ta zama gyatumar ka haramun ne auren ta har abada kaga kenan kana iya keɓewa da ita daga kai sai ita shine hikima na cewa an haramta maka aurenta duk lafin binti amma sabanin ya misali idan ka auri uwa idan ka auri uwa wannan yar baka da bukatar wai ganawa da ita domin yarka ce saboda haka ba ba dalilin da zai sa ka nemi keɓewa da yar matar da ka aura babu dalili tunda babu dalili shi yasa ba a haramta maka auren ta nan take ba sai in ka kai ga jima'i da uwarta Allah ya mu gani ah, na uku mace na uku da Allah madaukake haramta a littafi saboda dalilin surukanta ita ce halilatul ibni Allah madaukake ya ce wa halailu abna'ikum allazina min aslabikum da halaliyan ƴaƴanku waɗanda kuka haifa daga tsatsonku me yake nufi da halaliya ibn manzur a littafin lisanul arab yana fassara kalma ta halila mujalla na goma sha ɗaya shafi ɗari da sittin da uku yana cewa halilatun rajuli imra'atu wannan kalmar ba wai daga baya ta shigo ba kalmar larabawa sun santa tun kafin zuwan alkur'ani gare su tun kafin alkur'ani ya zo ga larabawa suna mu'amala da kalma ta halila da kuma halil sukan ce halilatun rajuli wato ana nufin matarsa ka ce a kira ta halila kamar da za a kira ta azzauja li'annahu laysa bi ismin shar'i inji ibnu manzur yace wannan kalma ta halila da aka yi mata jam'i hala'ilu ba kalma ce ta shari'a ba domin idan an ce kalma ce ta shari'a to ya nuna sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo kafin na aka santa asali larabawa sun santa wa inna ma huwa min qadimil asma kalmar hala'il kalma ce da daddiya tana daga cikin kalmomi na sunaye waɗanda larabawa suke mu'amala da su kafin zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akan ce alhalilu miji alhalilatu mace idan aka ce hala'ilu abna'ikum ana nufin matan ‘ya'yanku fa ya harmu ala rajuli a abna'ihi sawa'un kanu abna'ihi min nasabin aurabawa tunda Allah maɗaukaki yace ya haramta muku matan ‘ya'yanku to waɗannan mata na ‘ya'yanku sun zama haramun kenan gare ku me dalilin da yasa aka haramta muku auren waɗannan mata saboda surukanta ɗanka ya auri mace wannan mata ta zama surukarka a dalilin aurenta da yayi Allah maɗaukaki ya haranta maka ita ba za ka aure ta ba domin matar ɗanka ce wa ya haramu alaika azwaju abna'ika sawa'un kanu min nasabin aurabawa shin waɗannan 'ya'yan da ka haifa daga cikinka ne ko kuwa 'ya'yan reno ne to duka dai suna haramta ga mutum waka zalika da abna'i abna'ihi haka nan jikokinka idan jikanka ya auri mace to haramun ne ka aure ta haramun ala abihi bi majarradil aqdi shi ma nan malamai sun yi ittifaki akan cewa da zarar an kulla auren to haramun ne wannan mata ga uban kamar ba wai sai ta tare ba da zarar an kulla auren to haramun ne ga ubansa idan da yayi aure aka daura ma da Eh, eh, eh, auren mace to wannan matan ta haramta ga baban shi da zarar an kulla auren Ibni, Haramun, Ala, jaddihi bi majarrad al-aqd kadhalik haka nan jikanka da zarar ya kulla aure ko da bata tare ba wannan mata ta haramta gare ka har abada da danka da jikanka da sauransu wani haza lau uqida ala shakhsin bimra'atin aqdan sahihan thumma talaqaha fil hal da a ce za a kulla aure ga mutum a daura masa aure nan take sai auren ya mutu an kulla aure nan take auren ya mutu to daga wannan lokaci kanat muharrama ala abihi wa jaddihi wa in ala ko da yake ta tare ba daga kulla auren auren ya mutu wannan matar haram ne ta auri wanda aka kulla mata aure uban wanda aka kulla mata aure da shi din dan wanda auren bai dore ba haka nan kakansa haka nan kakan babansa har abada wato da zarar an kulla aure to shikenan kuma wannan mata ta haramta ga iyayenta ko da ba ta tare ba abinda Allah mutum yake faɗa kenan wa halailu abna'ikum alladhina min aslabikum ka duba a fatawar jami'a lil mar'atil muslima mujallar nabi shafi ɗaya. me yasa Allah ya ce min aslabikum daga tsatsonku ƴaƴan da kuka haifa daga tsatsonku wato yasqutu abna'u tabanni saboda a cire ƴaƴan lemu. yaron da ya girma a hannunka wannan ba ɗanka na cikinka bane yana iya sake mata ka aura yaron da ya girma a hannunka matukar dai wannan yaro da ya girma a hannunka ba kai ka haife shi ba babu haramcin aure tsakanin matan da ya aura da kai haka nan tsakanin kai ma matar da ka aura da shi babu wani haramcin aure a tsakani saboda babu dangantaka tsakaninka da wannan yaro wanda yake haramta aure matan da shi ya riga ya aura in ka duba littafin al'ummu na al-imam shafi'i mujallar na biyar shafi talatin da bakwai yana bayani akan haka da ma misalin auren annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya yi da Zainab bintu Jahashin matar Zaidu wanda ya girma a hannun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah madaukake ya ce allazina min aslabikum almuharramatu bil musahara mata ta hudu wanda Allah madaukake ya haramta aurenta ita ce wacce muka fara bayani kafin ma mu karanta wannan aya da ta kirga matan gaba da yansu wace ake nufi matan babanka wanda ita ce Allah kake fara bayani akai wa za ta kihu ma nakaha aba'ukum minan nisa matukar babanka ya auri mace to wannan matar ta haramta gare ka kaga mata hudu kenan waɗanda Allah madaukaki ya jera a cikin waɗannan ayoyi guda biyu a dalilin surukanta aka haramta maka aurensu matar babanka haramun ne ka aure ta sawa'un kana abu qariban aw ba'idan aw min nasabin aw raba wala yushtaratu fi nikahi huna an yakuna nikahan sahihan malamai suna cewa ba mai ba wai ma aure ingantacce ba ko ma aure mara inganci ne aure mara inganci ya auku tsakanin babanka da wata mace to kai haramun ne ka aure wannan mata eh, bi nikahin fasidin kamar wani irin aure mara inganci ba ma aure ba malamai suna cewa hatta wafa hatta alwata'u min kaman mahaifin mutum ya dawo tafiya da ya shigo gida ya shigo ɗakin matarsa ashe ita kuma matarsa ta fita ta zaga kuma ta yi bakuwa sannan ta gaya wa shi wannan mijin nata ba yana fadowa daki ya dauka matarsa ce sai tarar da wata akan gado kawai sai fada ya jima'i da ita kaga babu aure wanda shi ake cewa wasu fasid eh, wato mutum ya tara da mace jima'in da babu halarci a kai kuma baka ce mai zina tunda ba da gangan yayi ba ala kulli hal wato duk da babu aure tsakaninsu shin uzurinsa karɓaɓɓe ne ko bai karɓu ba wannan matan da ya tara da ita ta zama haramun gare ka har abada ko da yake babu aure tsakanin shi da ita ba aure tsakanin wannan mahaifin da ita matan amma ya tara da matan zanna ha imra'atahu saboda zaton cewa ko matarsa ce to wannan jima'in da ya da wannan mata ya yuharrim kazalik bil ijma' duk tarihin musulunci malaman sunna haka suka faɗa sun ce haramun ne wannan mata ɗansa ya aure ta har abada saboda baban ya tara da ita wannan mata a bisa zaton cewa matarsa ce in ka duba littafin ibn munzir da ake cewa al-ijma haka na littafin al-mughni na ibn qudama ya dauko maganar shi ibn munzir kitabun nikahi babu ma ya min min nikahi min nikahi wal jam'u bainahu wa ghayr zalik al-mughni mujallar na bakwai shafi na goma sha tara ibn munzir ya ce a kullu man nahfazu anhu min ulama'il amsa malamai duka sun yi ittifaki malaman duniya ala anna rajula idza wati'a imra'atan bi nikahin fasidin mutum ne ya tara da mace a wani auren da bai inganta ba aure ne bai inganta ba mutum kuma ya kai ga tarawa da ita wannan mata a irin wannan auren aw bi shira'in fasidin ko kuwa ta wajen wani cinikin da bai inganta ba ya sai wata baiwa yayi cinikin baiwa cinikin kuma an haramta shi annaha tahrumu ala abihi wa ibnihi wa ajdadihi wa waladihi wa waladihi cewa malamai sun yi ittifaki malaman duniya da ibnu munzir matukar mutum ya tara da mace a aure ko da auren bai inganta ba ko da baiwa ce bai wannan ya zama to cinikin da aka yi wajen sayanta cinikin bai inganta ba wannan mata ta haramta ga 'ya'yan mutumin da iyayensa da kakanninsa da jikokinsa har abada ah, ibn munzir yace wa hadha mazhabu malik wal auza'i wa thawri wa shafi'i wa ahmad wa ishaq wa abi thawr wa ashab ar-ra'i wa li'annahu wat'un yalhaq bihi an-nasab jima'in da yayi da wannan mata da za ta samu ciki dole ne a jingina wannan yaro gare shi saboda shari'a ta yarda idan aka samu kuskure a aure aka samu kuskure a aure shi ake ce ma aure na shubuha kai ka ɗauka zaman da kake da wannan mata zaman halal ne alhali baka sani ba auren ka ai haramun ne haramtaccen aure ne yana faruwa da mutane wani zaka ga ya ɗauki shekara goma yana zaune da mace wannan matan ya ɗauka zaman halal yake da ita bai san zaman haramun ba ne shi bai sani ba wannan shi ake cewa nikahu shubha to sun hayayyafa waɗannan 'ya'yan daga baya sai mutumin ya gane a shi auren sannan bai inganta ba shine aka ce to ina hukuncin 'ya'yan da aka haifa a wannan aure shine malaman sunna suka yi ittifaki akan cewa duk yaron da aka haifa a auren da ya zama akwai shubha cikinsa wannan yaron halal ne saboda Allah bai kama ka da laifin abin da baka sani saboda haka wannan yaron yaron halal ne amma daga ranar da ka san aurenka bai inganta ba duk yaron da ka sake haihuwa wannan yaro kuma yaron nan haramun ne tsakanin ka da shi ah, amma waɗancan yara da aka samu shubuha akan aurensu ana danganta su ga ainihin iyayensu kuma suna gadon su fa asbatat tahrima don haka sai Allah ya tabbatar da haramcin aure tsakanin mutum Eh, da tsakanin mutum da matar da babansa ya taba zama da ita a auren da bai inganta ba shine nikahu shubha ko jima'i wanda yake a halin kuskure ko kuma ya sayi wannan mata misali baiwa ce amma cinikin bai inganta ba kalwasa il mubahi in ka zuba littafin al-mughni wannan haka yake don haka idan aka samu shubha a aure wannan aure ana hukunta shi da ainihin aure na hakika hukunce su guda wato aure wanda yake ingantacce da aure na shubha suna da hukunci guda matukar mutum ya auri mace aure na shubha to wannan matar tana haramta ga 'ya'yansa da jikokinsa har abada idan mutum ya auri mace aure na hakika 'ya'yansa jikokinsa sun haramta gare ta haka kuma idan ya auri mace aure na shubha wannan auren da bai inganta ba to shi ma ‘ya'yansa da iyayensa suna haramta ga ita wannan mata eh, don haka da auren shubha da aure na hakika waɗanda duka aure ne waɗanda suna da hukunci guda alkashmu sani wannan shine kashi na farko a kashi na farko na matan da Allah ya haramta sun zo ya haramta mata saboda dangantakar da ke tsakaninka da su kamar uwa da ya da kanwa da sauransu ya haramta mace gare ka saboda shan nono saboda ka sha ta ko kuma kun sha nono ɗaya da ita kaga wanda shi ake cewa al-muharrama rabo sannan na uku ya haramta maka auren mace saboda ta zama surukarka duka waɗannan Allah ya haɗa su a cikin aya guda ya magana a kai to waɗannan ana kiran su at-taharimul mu'abbad haramci ne na har abada da matan da aka haramta maka auren saboda dangantaka da matar da aka haramta maka auren saboda kun sha nono da matar da aka haramta maka saboda surukanta waɗannan matan haramci ne na har abada kashi na biyu waɗanda Allah ke faɗa a cikin wannan aya su ne matan da aka haramta maka amma a tahrimul mu'aqqat haramcin ba na har abada bane zuwa wani lokaci da wannan lokaci ya wuce wato huwa tahrimu alladhi ulika bi gayatin yazulu indaha an rataye wannan haramcin da wata gaya wani lokaci an saka mar lokaci idan lokacin ya wuce to wannan haramcin ya kau an haramta maka auren mace amma ba haramcin har abada bane zuwa wani lokaci ne eh, shi ne Allah madaukake ya kirga su na farko akwai aljam'u bainal ukhtayn ka hada tsakanin yan uwa biyu shine yace wa an tajma'u bainal ku hada tsakanin ya da kanwa uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya uwa daban ko uwa ɗaya uba daban illa ma kasar sawa'un kana ta uktaini min ar-raba'a aw min nasab min abin wa ummin aw min ahdihima shin uban su ɗaya uwar su ɗaya ko uba ɗaya ne uwa daban-daban ko uwa ɗaya uba daban-daban waɗannan mata ba a haɗa su lokaci guda ba a hana ka auren ya daga baya ka auri kanwa kamar yadda na Usman ya auri ƴaƴan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri wannan bayan ta rasu manzon Allah ya bashi wancan Ruqayya da Ummu Kulsum kaga shi kadai ya auri ya ya ya auri kanwa misali to babu laifi dan ka auri mace idan auren ya mutu ko ita ta rasu sai a ƙara maka kuma wata kanwanta idan ma ita ma auren ya mutu a sake baka wata kanwanta wannan ba laifi bane ai ta baka amma abin da ke zama laifi shine a hada maka lokaci daya da ya da kanwa lokaci ɗaya Allah ya hana wannan dalili wa an tajima bainal ukhtayn illa ma qad ba an hana maka auren kanwan bane hadawa ne aka hana kaga kenan an hana maka haramcin da aka yi maka ullika bigayatin yazulu indaha an yi talikin wannan haramcin zuwa ga makura da zarar makurar ta ito shikenan an halatta maka auren ita wancan mata na ɗaya kenan na biyu akwai aljam'u bainal mar'ati wa ammatiha ka hada tsakanin mace da gwaggonta idan ka auri mace mun ce uwar wannan mata ta haramta gare ka tunda ta tare ko idan ka auri mace uwarta ta haramta gare ka kai har abada da zarar an daura to amma ai ba a ce kanwar uwan da yar uwar ko kanwar babanta da yar babanta wanda su ake cewa inna ko kuma goggo su Allah bai haramta maka ba uwacce aka haramta maka don haka kanwar uwa kana iya aurenta ita ce ta don amma ka hada su a lokaci guda bai yi ba ka hada mace da kanwar babanta ba haramta maka auren kanwar babanta ba amma ka hada a lokaci guda ai ka takura mata ga ita tana matsayin matarka sannan kishiyanta kuma kanwar babanta da yi ba shi ne Allah maka suke haramta wannan ah, wannan ya taho ta hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ah, wannan ita ce mace ta biyu na uku wal mar'atu wa shi shine ka hada mace da innanta ka hada mace da gogonta ko ka hada mace da innanta waɗannan duk sun zo da ta hadisin manzon Allah ah, annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yajma'u ar-rajulu bainal mar'ati wa ammatiha kada mutum ya hada mace da gwaggonta wala wala bainal mar'ati wa khalatiha kuma kada mutum ya hada tsakanin mace da innanta kanwar uwarta kenan gwaggo kanwar babanta koyar babanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana hadisin abu huraira yana cikin muwaffa da musnad al-imam shafi'i musnad al-imam ahmad sahih al-bukhari sahih muslim sunan abi dawud at-tirmidhi an-nasa'i ibn majah wato ashabu sunan gaba ɗaya sun ruwaito hadisin hadisi ne mai inganci kwarai hadisin abu huraira wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yajma'u ar-rajulu bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha kada mutum ya hada tsakanin mace da gwaggwanta haka kuma kar ya hada tsakanin mace da innanta akwai hadisin Abdullah bin Abbas kamar yadda aka samu hadisin Abu Huraira kuma babu shakka hadisan na ingantattu ne shine al imamu Tirmidhi yana cikin waɗanda suka rawaito hadisi a cikin sunanuhu <clears throat> mujallal na uku shafi 433 yace hadisu ibn abbas wa abi huraira hadisin abdullahi ibn abbas da hadisin abu huraira hadisun hasanun sahih wal amalu ala haza inda ammati ahli ilmi dukkan malaman sunna suna aiki da abin da manzon Allah ya faɗa a cikin wannan hadisi hadisin abdullahi bin abbas da hadisan abu huraira la na'lamu bainahum ikhtilafan ba mu san wani saɓani a tsakanin malaman sunna dangane da wannan hukuncin ba a menene hukuncin la yahillu rajuli? an yajma'a bainal mar'ati wa ammatiha baya taba halatta ga mutum ya hada mace da goggonta aw khalatiha ko kuma innanta fa innaka ha imra'atan ala ammatiha idan misali yana auren mace sai ya auro gwaggwanta au khalatiha ko ya auri innanta aw amma alal ko yana auren gwaggon ne sai ya auro kuma yar kanwar matar shi ko yar yar matar shi aw binti fa nikahul ukhra minhuma mansukhun al-imam tirmidhi yace duka malaman sunna sun ce idan kana auren mace sai ka auro kanwar babanta ko yar babanta ko kanwar mamanta ko yar mamanta wannan auren da aka je aka ɗaura bai yi ba an je an ɗaura amma auren bai inganta ba in ji al'imamu turmizi ittifaqan malaman sunna wa bihi yaqulu ammatu ahli ilmi duk malamai suna faɗin wannan tarihin musulunci to mace ta hudu a irin wannan tsari wanda aka haramta hada su ya harumul jam'u bainal mar'ati wa binti akhiha shine ka hada mace da yar kaninta ba a hana ka dan ka auri mace ka auri yar kanin matan ko wan matan ba amma in ka aure ka hada su lokaci guda ai ka takura mata kamar ka hada ta ne da yarta da ita da yar kaninta wannan ita ce mace ta hudu na biyar wa kazalika bainal mar'ati wa binti ukhtiha ka haɗa mace da yar kanwarta ko yar yarta wannan sawa'un fi zalika an-nasab war raba shin uwa ɗaya uba ɗaya ne suke ko uwa ɗaya uba daban-daban ko uba ɗaya uwa daban-daban ko kuma a sun sha nono ɗaya tunda dama reno yana yana danganta maka dangin wani wanda ba ku haɗa jini da shi ba Kiyasan ala amatu wal khala al-imam sha'bi yana cewa sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kana ashabu muhammadin yaquluna la yajma'u ar-rajulu bayna imra'atayn ka'idar ita ce kamar da muka jera Allah madaukaki ya faɗi guda ɗaya ne a cikin alqur'ani wa an tajma'u bainal ukhtayn illa ma qad salafa ku haɗa tsakanin ya da kanwa ku haɗa tsakanin ya da kanwa shi da wanda Allah ya faɗa a cikin alkur'ani amma in aka dawo ta hadisin annabi fa ta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam mun samu ƙari a haɗa tsakanin mace da gwaggwanta haramun ne da yake da na biyu a haɗa tsakanin mace da innanta shi ma haramun ne wannan shi ma ya zo ta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan a haɗa tsakanin mace da ƴar ƙaninta a haɗa tsakanin mace da 'yar wantiyarta mace ko dai 'yar ƙaninta ko wanta ko kuma 'yar ƙanwanta ko yarta a haɗa tsakanin waɗannan matan duka guda hudu haɗa su lokaci guda ba bai da kyau ko dai ya kasance ya da ƙanwace haɗa su lokaci guda haramun ne shine wanda ya zo alƙur'ani ko kuma haɗa mace da gwaggwanta shi ma haramun ne wanda ya zo ta hadisi ko haɗa mace da innanta ƙanwar uwa kenan nan ma ba shi da kyau ko haɗa mace da yar wanta ba kyau ko kuma haɗa mace da yar ƙanwata babu kyau sai sahabban manzon Allah suka ce ka'idar ita ce mace idan za ka aure ta ya zama to an samu mata biyu kai la yajma'u ar-rajulu bayna imra'atayn law kana ihdahuma rajulan waɗannan matan guda biyu waɗanda za ka aure su da a ce ɗaya namiji ne ɗaya mace ce sahabbai suka ce aure tsakaninsu in dai haramun ne to kai kuma ka haɗa su a lokaci guda kai ma haramun ne su mata biyu ɗin da kake so ka haɗa idan dai waɗannan matan da a ce ɗaya namiji ne ɗaya mace su ya su auren su haramun ne to kai kuma ka haɗa su a matsayin mata a lokaci guda haramun ne kaga an baka ka'ida kenan wanda malaman fikihu da yawa a dalilin haka suka suke cewa inna kulla imra'ataini bainahuma rahimun muharramin fa innahu yahrumu al-jam'u bainahuma bihaythu law kanat ihdahuma zakaran lam yajuz lahu at-tazawwuj bil ukhra li ajali an-nasab da dai a ce ɗaya namiji ne ɗaya mace su ya su an haramta musu aure to kai kuma tunda dukkan su mata ne haramun ne ka hada su a lokaci guda domin misali an ce haramun ne ka hada mace da yar wanta ai da a ce dukkan su mata ne haramun ne ɗaya namiji ne ɗaya mace ne haramun ne aure tsakanin su saboda ba zai yiwu ka auri yar wanka ba Allah madaukaki ya haramta to haka nan kuma tunda mata ne haramun ne a hada su lokaci guda ka duba majmu'u fatawa na shakul islam qismul fiqh kitabun nikah mujallal 32 shafi na 69 da al-baharur ra'iq shafu kanz ad-daqa'iq kitabun nikah littafin ibn nujaym al-misri mujallal na uku shafin ɗari da biyar har jami'ul ulum littafin ibn rajab al-hanbali sharhin arba'una hadith ka duba sharhin hadisi na arba'in da hudu hadisi na arba'in da hudu sharhinsa a littafin jami'ul ulum littafin ibn rajab yana mujallar na biyu shafin ɗari hudu da tamanin da uku yana magana akan arraba'a tuharrimu ma tuharrimu wilaya mu karanta aya ta gaba wal muhsanatu minan nisa'i wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محسنين محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما والموصنات من النساء الله مدوكتي يشيتو نبيار وطن دا الآن حرم تامك أورانسو saboda auratayya da ke tsakaninsu da wasu wanda Allah madaukaki ya haramta ana ci gaba da kirga muku matan da aka haramta ku aure su wato wannan shi ma yana daga cikin ismu tahrimil muaqqat yana daga cikin matan da aka haramta maka aure amma ba haramcin har abada ba haramci zuwa wani lokaci shi yake cewa a tahrimul mu'akkad mace ta biyar wannan ita ce ta biyar don mun faɗa matan guda hudu waɗanda muka kirga ɗaya ta zo cikin alqur'ani sauran sun zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam to na biyar wanda an haramta maka aurenta saboda abin haramci din al-mu'akkad hiya al-muhsana ita ce matan da ta zamanto matar aure wa ta za su zauje duk inda kaga an sa al a cikin qurani ana nufin mai aure matar da ta tsare kanta minan nisa me ke tsare mace shine aure domin aure shi yake tsare mace ya hana wani damar kusantan wannan mata sai mijinta saboda abinda Allah ya faɗa a cikin wannan aya wal muhsanatu minan nisa'i me ake nufi da al muhsanatu waɗanda sun waɗanda an tsare su al-muhsanati ba su suka tsare kawunan su ba an tsare su an tsare su me aka tsare su da shi aure domin da zarar an ce mace tana da aure kaga baka da ikon neman ta an tsare ka an hana ka damar ka auri wannan mata shi yasa aka kira ta al-muhsana ah, wannan shine ah, abin da ake cewa al-mutazawwija ah, fi qawli jumhuril mufassirin wanda akasarin malaman tafsiri da suke fassara shi kenan in ka duba tafsirin Imam Tabari haka ya faɗa galibin malaman tafsiri suna cewa almuhsanatu hiya mutazawwijat mata na aure su ma haramun ne ka aure su haramun ne ka neme su don haka duk mutumin da zai nemi matar aure wannan mutumin wato ya taka dokan da girma har ma ya tsallaka ya fada littafin Allah tabaraka wa ta'ala ya wuce mutumin da ya taka sunnar annabi Muhammad ya kai ga mutumin da yake faɗa da Allah kai saboda Allah da kansa yake wa muhsanatu minan nisa'i duk matar da ta zama ta aure ki Allah ya tsare ta shi da kansa wannan mata haramun ne ta neme ta sai a waye gari a ce mutum yana neman matan aure Allah ya kare mu ah, Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta maka neman wannan mata amma haramcin ba har abada bane ana ce mai a tahrimul mu'aqqat a dalilin aurenta ne idan auren ya mutu fa wannan haramcin ya kau dama tsare ta da aka yi da aure shi ya hana ta damar ka aure ta da zarar auren ya mutu ta gama idda babu wannan tsaro saboda haka sai ka neme ta fa innahu yahillu hinna hina idin wa yustasna min umumil muhsanat amma sai aka keɓe daga waɗannan mata Allah madaukaki ya ce illa ma malakat aymanukum sai fa matan da hannuwanku na dama suka mallaka muku fa innahu yahillu kunna ba'da istibra'ihinna waɗannan matan halal ne ku aure su bayan sun yi istibra'i duk da cewa ba a kawo kalmar al a cikin alqur'ani ba amma Allah yana nufin matar aure haramun ne ka aure ta to sai fa matan da matar aure ce amma kuma yaƙi yasa ta faɗo hannunka yaƙi ya sa ta faɗo hannunka wannan mata kuma ba musulma ake nufi ba inda zahiri ka sani ma malakat aimanu kuma ana nufin kafirai ah, fa innal aya in ka duba sababin saukar wannan aya kamar yadda Abu Sa'id al-Khudri yake faɗa an tafi yaƙin Hunain yaƙin Hunain wannan ya kasance ba da fathi Makka lokacin da aka tafi yaƙin hunai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ware wasu sahabbai ya tura su wani guri da ake kiransa awaqasu wannan guri yana yankin hunai yana yankin ta'ifa ya tura waɗannan sahabbai nashi yuqalu lahu awaqasu fa ba'atha ilaihim rasulullah sariya min ashabihi alaihim ah, ya shugabantar da wani sahabi da ake kiransa abu amir al-ash'ari abu amirin al-ash'ari ya zama shugaban waɗannan mayaka da suka tafi wannan yanki na al da aka tafi yakin hunai fa qasalu sun tafi wannan yaki suka ci nasara akan kafirai din fa gadabuhum wa baharu alaihim wa asabu lahum sabaya suka kama fursunoni aka taho da waɗannan fursunoni sansani inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake da shi da sahabbai فكأن ناسا من أصحاب رسول الله تحرجوا من جشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين sai ya zamanta wasu sahabbai suna jin nauyin fitara da waɗannan mata da aka kama fursunonin yaƙi fursunoni ne aka kama su a yaƙi amma yaƙin da aka yi da kafirai minal mushriki wannan hadisi yana cikin sahihul bukhari eh, yana cikin sahihul bukhari yana sahihu muslim yana sunan abi dawud sunan tirmidhi sunan nasa'i sunan ibn majah ka duba ma al-bidayah wa nihaya wannan yaki ya auku shekara ta takwas daga hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam gazwatu hawazin yawma hunain sariyatu abqa littafin albidayatu wan nihaya mujallal na bakwai shafi na arba'in da biyar waɗannan sahabbai na annabi suna jin nauyin su tara da waɗannan matan domin matan aure ne amma kuma matan aure ne kuma kafirai ga yaƙi ya sa waɗannan mata sun dawo hannun musulmai to wannan sun ji nauyi na'am inda babu aure a kanta kana iya tarawa da ita amma ya zama da aure a kanta suka ji nauyi shine sai Allah ya saukar da wannan aya wal muhsanatu minan nisa haramun ne tarawa da mata bi ma'ana haramun ne a auri mace matukar tana da aure illa ma malakat aymanukum sai fa matan aure waɗanda yaki yasa suka faɗo hannuwan wannan kitab Allah alaikum hukunci ne na Allah akan ku wato Allah ne ya hukunta Allah ne ya halatta muku lokacin da aka gama yaki da kafirai an kama fursunoni waɗannan fursunoni ya zama to cikinsu akwai mata to waɗannan mata bayan istibra'i wato kama su da aka yi ya kashe auren da suke da shi a wancan gari saboda haka idan sun yi istibra'i sai ku aure su ba ku kama jima'i da su ba kuna iya auren su kamar yadda alimamu Malik ya faɗa al Abu Hanifa al Shafi al-Imam Ahmad bin Hanbal wa huwa sahihu insha ta'ala in ji al-Imam al-Qurtubi ka duba tafsirinsa yace wannan shine abin da fassarar malaman sunna ta tsaya ma ainihin game da wannan aya illa kawai inda aka samu sabani shine istibra'in da za mace za ta yi kafin ka aure ta shin wata nawa ne ake istibra'i ibnu qayyim jawziya a littafin zadul ma'ad akwai babin da yayi zikiru hukumi rasulullahi fil istibra hukuncin da manzon Allah ya game da istibra'i mace yace fa kullu man malaka amatan la ya'lamu haluha qabla al-milki idan ka mallaki baiwa baka san halin baiwan ba kafin ka mallake ta mala rahimuha ala hamlin amla shin tana da ciki ko ba ta da ciki lam ya tsaha ba zai tara da wannan baiwan ba hatta ya tabri a habi haidatin sai ya yi istibra'i ta da jiri ɗaya haza amrun ma'qulun wannan al'amari ne wanda hankali ma yana ɗauka walaysa bi ta'abudin mahbin la ma'ana lahu ba wai ibada ce kaɗai ba bai kamata ka kama mu'amala da mace ba tare da ka tabbatar da matan nan tana da ciki ko ba ta da shi ba saboda haka hatta baiwa in ciniki ne za ka yi ka sai baiwa wannan baiwa baka da tabbaci game da halinta tana da ciki ko ba ta da shi A ka'ida ne sai ta yi istibra'i fa kadhalika idza zanat al mar'a ibn al qayyim al jawziyya yace haka kuma idan mace ta yi zina wa aradat an tatazawwaja tana son ta yi aure istabra'aha bi haidatin ita ma dole sai ta istibra'i daya tun mai tazawwaja sannan ta yi aure wato za ta yi jini guda shine istibra'i daya jinin haila guda wa kadhalika idza zalat wa hiya mutazawwija hakanan idan matan aure ta yi zina amsaka an ha zawjuha mijinta zai kame kansa ba zai tara da ita ba hatta sahiba haibatan sai ta yi haila daya sannan ya ci gaba da kwanciya da wannan mata misali fyaɗe aka yi mata matar aure ce idan ya sani kenan don haka yasa aka yi wannan bayani wa kadhalika ummul walad haka nan kuma a ce mutum ya auri wa abin nan yana tare da wata baiwa yana tarawa da baiwan har dai ta haifa masa yaro wannan ita ake ce ma ummul walad idan wannan mai gidan nata ya rasu ibnu qayyim jawziya yace i'taddat bi haibatin ita idan da za ta yi haila ɗaya ne ba kamar sauran matan shi bane ita babu wata takaba a kanta wato kamar mutum yana da baiwa yana tarawa da ita baiwan har wannan baiwa ta haifa masa yaro ta zama ummul walad idan ya rasu wannan mata za ta yi istibra'i haila daya ibnul qayyim ya jera matan a cikin littafin sa zadul ma'ad yace wa sawabu min hadhihi al aqwal fahimtar da take da inganci game da adadin tsawon lokaci na istibra'i shine mace za ta yi istibra'i uh, annaha tustabra'u bi haibatin haila ɗaya ne wannan ita ce fahimta mafi inganci me yasa yace fahimta mafi inganci saboda ita ce fatawar sayyidina Usman bin Affan ita ce fatawar Aisha matar Annabi sallallahu alaihi sallam ita ce fatawar Abdullah bin Umar ita ce fatawan daga tabi'ai kuma Al-Hasan al-Basri al-Imam Sha'bi Al-Qasim bin Muhammad Abu Qilaba eh, da Makhul sannan ita ce fatawar al-Imam Malik bin Anas da al-Imam Shafi'i da al-Imam Ahmad bin Hanbal fi ashhar riwayati anhu wa huwa qawlu Abi Ubayd wa Abi Thawr wa Ibn al-Munzir kaga Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yana nuna mana cewa mafi yawan malamai a tarihin musulunci sun ce istibra'i jini ɗaya ne ya ba mu labari tun daga sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da cikinsu akwai halifa guda halifa guda wanda ya yi mulki shine Usman bin Affan Allah ya kara masa yarda haila ɗaya ce ake yi istibra'in mace don haka idan an tafi yaki aka samu bayi fursunonin yaki kenan matan nan za a yi istibra'in jini ɗaya bayan wannan jini shikenan mutum yana iya kulla aure da ita wannan ba laifi bane wa haza fi kulli ima'in duk wata baiwa wannan hukuncin take kuma duk wata fursuna da aka samu ba wai ahlul kitabi ba yanda ibnu qayyim ya faɗa a cikin zadul Ma'a, wa dalla hadha al qada'u an-nabawi ala jawazi wat'i al-ima'i wa bi milki al-yamin an yi faɗa da arna waɗanda ma ba sa da wani addini ba wai ahlul kitabi ba kirista ko yahudawa ba bayan an gama faɗa ya zama to an kama fursunoni waɗannan kafirai ne su ake cewa al wasaniyat da zarar an same cikin fursunoni bayan istibra'in jini guda mutum yana iya tarawa da ita mata, idan kenan ta fada na shi rabo bayan rabon ganima ko da a matsayin ta na kuyangarsa ko kuma a matsayin wanda ya aure ta fa inna sabaya aw qasim ibn qayyim jawziya yace saboda yakin da aka saukar da wannan aya a dalilin sa shine yakin awqas wasu malamai suna kiransa uta wanda aka yi bayan yakin hunayn lam yakun kitabiyya ibn qayyim jawziya yace waɗannan mata da aka same su bayan yakin ba ahlul kitabi bane kafirai ne waɗanda ba su da addini wa lam yashtarik rasulullah fi waqtihinna islamuhunna manzon Allah bai ce shar'i ne kafin a tara da baiwa fursunan yaƙi kafin a tara da ita sai ta musulunta ba manzon Allah bai faɗi wannan ba ولم يجعل المانع منه الا الاستبراء فقط abinda kawai ake son ka kayi shine istibra'in wannan mata wa ta'khirul bayani an waqti al-hajati tum mumtani'un ma'a annahum Hadisu ahadin bil islam wannan shine hukunci a zamanin manzon Allah da a ce a ka'ida ne mace ta zama musulma baiwa kafin ka tara da ita babu shakka da manzon Allah bai jinkirta bayanin hakan ga sahabban shi ba musamman saboda akwai sabbin musulunta wanda suna buƙatar bayani amma duk da haka manzon Allah ya shiru da yi magana akai ba kaga ya nuna cewa kowace baiwa aka samu ta hanyar yaki matukar wannan baiwar kafira ce fa muktaba sunna wa amala sahaba bi ahdi rasulillah wa ba'dahu jawaz waqil mamlukati ala ayyi dinin kunna kowane addini suke kai matukar ba musulmai bane domin idan fada ya shiga tsakanin musulmi da musulmi wannan fada ana yana karkashin fada na tawili fadan nan na tawili baya halatta maka ka kama baiwa wato fursunan da aka samu a wancan gebe da ke musulmai ne sai aka samu mata an kama su fursunoni ita ma wannan mata ta shiga wannan hukunci la wannan fada ne na tawili ba kafira bace me yasa malamai suka yi wannan hukunci saboda an yi yaki tsakanin sahabbai da sahabbai an yi yaki tsakanin sayyidina ali da muawiya eh, tsakanin sahabbai abu ya auku bayan an gama yakin babu halalcin daukan ganima tsakanin musulmi da musulmi musulmi baya cin ganimar dan uwansa musulmi musulmi baya kuma kama da yar uwarsa musulma ya bautar da ita wannan haramun ne saboda haka wannan hukunci ya tsaya ne ga ainihin mata kamar yadda ibn qayyim jawziya yake faɗa matan nan kafirai ala aydinin kunna ahlul kitabi ne ko ko wasaniyat wannan duk ɗaya ne bayan Allah ya kirga mana waɗannan mata قال الله تبارك وتعالى في آخر الأمر كرشان الأمر سيتي من وأهل لكم ما وراء ذلكم a bayan matan nan da muka kirga duk wata mace an halatta maka aurenta an halatta muku auren matan da suka biyo bayan waɗannan da aka kirga a cikin waɗannan ayoyin ka'idar ita ce an tabta gubi amwali ku neme su da dukiyanku muhsinina masu nufin tsare wato mutuncin su da nasu ta hanyar aure gaira musafihina ba masu nufin zama da matan zaman zina ba in ji Allah ka'idar kenan banda waɗannan mata duk wata mace an halatta maka aurenta amma ka nemi matan nan da dukiyarka ya zamanto kenan ka neme ta da niyyar aurenta ka tsare al'auranka da nata gaira musafin ba da nufin za ka yi amfani da dukiyarka din don ka yi zina da ita ba saboda babu bambanci tsakanin aure halattacce da kuma zina kowane ana amfani da dukiya ne sai ta ina sai ta niyya fitaniya da tsarin da shari'a ta yi ma ainihin aure eh, ya bambanta da ainihin zina a shi aure an masa sharuɗa an masa rukunai wannan shi ya bambanta shi da zina amma shi kansa zina akan neme shi ne da dukiya ba mamaki ma kuɗin da za a kashe wajen zinan ya fi yawa akan kuɗin da za a kashe wajen aure shi yasa Allah madaukaki da yace an gudi bi amwalikum duk wata mace an halatta muku ku aura in dai ba ta cikin waɗannan sharaɗi. ku neme su da dukiyanku nema da dukiya wane iri na da nufin zaman aure gaira musafihina ba da nufin zina da su ba famastamta'atun bihi hunna da zaran kun mori wani abu a jikin waɗannan matan fa asuhunna ujurahunna fariba shikenan dole ne ku ba su sadakin nasu wanda ya riga ya zama farilla a wannan lokaci kaga Allah madaukaki ya bayyana mana man ya harum nikahuhunna min al-aqarib Allah ya haramta mana waɗanda aka ce daga danginmu da waɗanda aka haramta mana saboda mun sha nono ɗaya da su da waɗanda aka haramta mana saboda surukanta a sauran mata fa Allah madaukake ce ku je ku aura wa uhilla lakum ma wara azalikum sharadin sa an tabtagu bi amwalikum wato uhilla lakum ma wara azalikum li ajli an tabtagu tatlubuhu bi na ha, tadfa'unaha muhuran lizawja ka ɗauki dukiya ka ba wa mace a matsayin sadaki au samanan lil'ama idan baiwa ce ba a ce ba a ce ma wannan sadaki sai a ce mata lada shi yasa Allah madaukake ya amfani da kalmar a nan lada me yasa lada saboda ana iya auren baiwa ita baiwa ba sadaki ake cewa ba akan ce mai asaman ko a ce mai al'ajru musini na anfusukum illa dai ana son auren nan da za ku yi ku yi shi da nufin za ku tsare um, al'auran ku mutuncin ku da na matan wa mani'ina laha min al-istimta'i bil muharram uh, Allah madaukake ce gaira musafihina ba masu zina ba ba masu zina ba don ita ce fasaran musafihina wato lazanina ya alifi hali kaunikum mukhassisina azwajakum bi anfusikum wa muhafizina alayhinna likai layar tabituna bil ajanib haramun ne a samu matanku suna da alaƙa da wasu mazaje shi yasa Allah ke yace ah, muhsinina gaira musafihina me yasa aka kira zina eh, maimakon a ce masu zina sai aka ce musafihina saboda kalmar as-safa ita ce zubarwa wato da Allah ya la'akari da shi zubar da maniyi shine makasudin mazinaci amma makasudin mai aure ba zubar da maniyi bai. tsare mutuncin aure wato aure yana da fa'idoji da yawa wanda sun wuce jima'i da mace kadai to amma shi mutumin da zai zama zina da mace bukatarsa zubar da wannan maniyi na sha'awa da yake tare da shi illa iyaka shi yasa Allah madaukaki ya amfani da kalmar musafihina wato subbun nutfa faqat zubar da ainihin maliyin ne damuwar ainihin mazinaci dunan nabar ila al-ahdafi sharifa allati shara'a Allah wa ra'a nikah shi mazinaci baya la'akari da hikimomi da Allah ya tattara wajen zaman aure domin zama na aure ya fi karfin zina eh, ban abin da ya bambanta su eh, shi zina sha'awar kadai ake biyan bukata amma zaman aure yana da manufofi masu yawan gaske baya ga biyan bukata na jima'i sannan kuma akwai kiwatan halayya ga lada na tarbiyya da tsare mutuncinka da sauransu waɗanda dukkan su shari'a ta kwaɗaita da mu a kai Allah ke ce fa mastamta'atun bihi min hunna to da zaran kun mori wani abu ta dalilin auren nan jikin matan nan fa atuhunna ujurahunna sai ku ba su sadakin su farida domin ya zama farilla a wannan lokaci a wannan lokaci ya zama farilla al-hasan al-basri al-imam mujahid wa ghayruhuma suna cewa ya ka tafsirin al-imam al-qurtubi abinda Allah yake nufi fama an faman tafa'atum wa talazzaztum bil jima'i min an-nisa bin nikahi sahih da zaran ka ka ji dadin wani tashin matarka bayan an daura aure ka more ta in ma ta jima'i ko ta shafa jikinta a fahimtar al-imam malik fa'atuhunna ujurahunna maganar sadaki kuma fa ta riga ta gama bi ma'ana wannan mata ta ci sadaki da zaran ka tara da matan nan sau ɗaya wannan sadaki kuma ta shikenan ya zama wajibi a kanta a kan ka bata fa idza hamar marratan wahida faqad wajaba wajaba al-muhru kamilan da zarar mutum ya tara da matarsa sau ɗaya to wannan sadaki ya zama farilla shine abinda Allah yake cewa fa'atu hunna ujurahunna fariba matukar ka tara da mace sau ɗaya to ta gama cinye sadaki in kana musamman idan an riga dama an ambata ko da ba a bata ba aka ce sadakin ki dubu kaza ne to wannan sadaki bata ci sadakin ba sai ya kai ga tarawa da ita da zarar ya tara ne ita magana ta ƙare Shi abin da Allah yake faɗa fa ujura hunna fariba wato maharu misliha idan ba a ayyana sadakin ba to da zanen ya tara da ita sai a kimanta ita wannan mata irin su suna kaiwa nawa ake sadakin auren su sai a bata irin wannan ai eh, ka duba tafsirin al-Imam Qurtubi yana cewa kenan sadaki yana da sunaye da yawa kaga anan Allah madaukaki ya kira sadaki da sunan al-ajru fa'atuhunna ujurahunna ajrul istimta'i wa hadha nafsun ala anna al-mahra yusamma ajran Allah madaukaki yace wala junaha alaikum fi ma tarabaitum bihi min ba'd al-fariida babu laifi gare ku wata yarjejeniya da kuka yi tsakanin juna a bayan an riga an bada sadaki wannan babu laifi sadakin a bada shi shine dole bayan an ba da sadaki aka samu wani yarjejeniya babu laifi me ake nufi ka duba littafin ibn al-arabi ahkamul qur'an wannan guri mujallad na farko shafin ɗari biyar ya ce iza wajabal maharu iza wajabal maharu wa ulima idan sadaki ya zama wajibi kuma an riga an san adadinsa fala ba asa an ya ka'a fihi tarabi ba da zalika bainar rijali wan nisa fi tarkihi kullihi daga baya mace sai ta ce ta yafe sadakin shikenan yayi daidai Auba ba'dihi ko kuma ta ce sadakin nan ka raba ka dawo ka bani rabi ga rabi ko kuma na bar maka rabi idan dama an yi auren akan bashi ziyada ta alaihi ko ko bayan ya tara da matan sai ce kai ya kara mata ma sadaki ya kara mata sadaki saboda ya ji dadin zama da ita wannan kuma babu laifi Allah madaukaki ce shi ma tarabaitu yarjejeniyar da kuka yi wa juna wannan daga baya fa inna zalika bainar rajuli wal mar'a wannan tsakanin mutum ne da matarsa wa huma malikani amrahuma ko da ga kun mallaki al'amarin ku fa zalika mustamirun ala zahir al aya Ibnu arabi yace wannan kenan yana tafiya akan zahirin aya yanda Allah ya bayani da kansa babu laifi dan an samu canjin abin da aka gaya wa mutane abinda Allah yake nufi kenan domin lokacin da aka zo daura aure an ce an ɗaura auren mace akan sadaki misali kaza da ta tari sai ta ce ta ya farabi wannan Allah ya ce babu laifi kar a ce wai a'a saboda jama'a an riga musu an gaya ma shaidu an daura aure akan kaza wannan kudin ya tabbata har abada la ana iya canza shi shi da abin da Allah yake faɗa wala junaha alaikum fi ma tarabaitum bihi min ba'd al-fariḍa an riga an yanke sadaki ko an bayar ko ba a bayar ba lokacin da mace ta tare ya zamanto tsakanin su miji da mata suka sake wani yarjejeniya ma juna wannan ba laifi ne tana iya mayar masa da sadakin shi ta ce na yafe maka wale annahu aqdun mu'awaba in ka duba littafin al bughni kitabu sadaki littafin al-bughni littafin ibn qudama mujallal na 766 me yasa aka ce babu laifi saboda an kulla abu ne tsakanin mutane biyu wanda yana kama da cinikayya fa yu'tabaru ribal muta'aqidaini abinda ake nema shine yardan masu kulla abin kamar ciniki ne ko da kaya yana da tsada idan mai kayan da kansa ya ce a biya shi kaza magana ta tsare yardansa kawai ake nema to haka sadakin aure shi ma yake fa in kana waliyul abu fa mahama tafaka huwa wa zawju alaihi jaza idan kafin a daura aure kafin a daura aure idan kafin a daura aure ne yarjejeniyar ba za a yi tsakanin wato shi manemi da mace ba idan waliyinta babanta ne idan babanta shi zai aurar da ita to yarjejeniya game da yanke sadaki ba zai kasance tsakanin manemi da ita wannan mata ba dole ne babanta shi zai tsaya wajen aure da ita don haka da shi za ku yi cinikin sadaki kuma sannan baban yana iya rike wannan sadaki shari'a ta ba dama yana iya amfana da wannan sadaki in ji ibnu kudama ya ba da misali kamar yadda ya zo a cikin littafin nasa kitabu sadaq mujallar na bakwai shafin ɗari da sittin da shida ya ce wani zalika zawwaja shu'aibun alaihi salam musa alaihi salam ibnatahu shi yasa annabi shu'aibu ya aurar wa annabi musa yashi wa ja'ala sadaqa ijarata samaniya hijajin min ghairi muraja'ati zawja uban yace ma annabi musa alaihi salam sadaki ‘yata za ka yi min hidimar kiwo na tsawon shekara takwas kuma ba tare da ya ya tambayi ‘yarsa ba kin yadda ko ba ce yadda ba me yasa saboda ainihin uba ke aure da ‘yarsa in ji ibnu kudama tunda uba ne yake aure da ‘yarsa sai yadda ya ga dama dama da ita da sadakin duk mallakan shi ne sai yadda ya ga dama yana iya ba ta sadakinta yana iya neman ra'ayinta yana iya kin neman ra'ayinta yace ya aurar masa da ita wannan mata akan sadakin ijara shekara takwas wa in kana waliyu ghayral abi ibnu kudama yace amma idan ba uba bane zai aurar da mace ba uba bane mahaifi ya zamanto mutum zai aurar da mace i'tubira ribal mar'a wa zawji ko da ba a samu magana kai tsaye tsakanin matan da manemin ba waliyin kafin ya yanke hukunci sai ya koma ga ita wannan mata ya nemi yarda ta tunda ba shi ne ubanta ba idan ba uba ne zai aurar da mace ba dole sai ya nemi yardan mata a kan sadakin da ya yanki amma idan uba ne ba zai nemi yardan ta ba sai ba da misali da abin da ya zo cikin alkur'ani shi kuma Allah ya kawo mana kissa a cikin alkur'ani ne saboda ya tabbatar da abu wanda ya auku a zamanin wancan annabi laqad kana lakum fi qasasihim ibratun li ulil albab duk wani kissa da ya zo cikin alkur'ani akwai abin lura a ciki saboda haka yake zama shari'a gare mu kaga ya zo cikin alkur'ani annabi shu'aibu alaihi salam ya ba mu annabi musa auren yarsa yaya aka yi maganar sadaki tsakanin uba ne da manemi ba a nemi yar ba wannan shi ya nuna maka cewa idan uba ne zai aurar da ya ba sharadi bane sai an yardan ita wannan ya game da adadin sadakin da za a yanke mata cewar wannan mutumin shine annabi shu'aibu babu shakka an yi sabani akai in ka duba littafin ibn hajar al-asqalani da ake cewa at-talkhis habir fi takhrij ahadith ar-rafi'i al-kabir kitabun nikah yana mujallal na uku shafi na hudu. ibn hajar al-asqalani yana cewa wa qad ikhtulifa fi allazi zawwaja musa wa ta'jarahu waye wanda ya bamu annabi musa auren yarsa har ma kuma ya dora masa ijara tsawon shekara takwas akan sadakin hal huwa shu'aibun aw ghayruhu annabi shu'aibu alaihi salam ne ko wani mutum ibn hajar yace fal aktharu ala annahu shu'aibun alaihi salam akasarin malaman sunna sun ce annabi shu'aibu ne je ibn hajar kasan ko ibn hajar malamin hadisi ne akasarin malaman a tarihi suna cewa annabi shu'aibu ne alaihi salam amma an samu sabani babu shakka shi ake cewa al-aksar ala ala zalik misali abdullahi bin abbas yana cewa sunan mutumin yusri eh, sannan Ibn jarir ya kawo labarin in ka duba tafsirinsa kamar yadda shi ibnu hajar al-asqalani yake faɗa sannan al-hasan al yana cewa wani mutum ne daban ba annabi shu'aibu ba eh, haka nan ishaq bin rahawai na cewa annahu eh, habru ahli madiyan wani babban malami ne a garin Madiyana amma ba annabi Musa ba annabi Shu'aibu bane alaihi salam haka nan Abi Ubaida annahu eh, Yasurun ibnu Akhi shu'aibu sunan mutun Yasurun dan uwan annabi Shu'aibu ne amma ba annabi Shu'aibu bane shi kansa sunan wannan a kaga da ji kana jin sunar kamar an da shi daga littafin ahlul kitabi ibn hajar ya kawo maganganu na malaman salaf kama daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga tabi'ai sai ce amma duk da haka akwai hadisin da ya zo a cikin musnadud darimi da kuma hilyatul awliya hadisin abu hazim salama bin dinar wanda sahabi ne at-tasrihu ya faɗa qarara bi annahu shu'aibun annabiyyu alaihi salam yana cewa annabin Allah shu'aibu ne ya aurar ma annabi Musa yassa wa fa'ida ta yana cewa shi ibn hajar al-asqalani yana cewa ya'ya biyu na annabi shu'aibu ɗin, ɗaya ana kiranta sufura ɗayan kuma ana kiranta sharka'u. babu shakka akwai hadisi wanda ya ruwaito hakan hadisin rawahu al-hakim fil mustadrak aidan ibn hajar yace hadisin al-imam al-hakim ya ruwaito shi a cikin littafin sa al-mustadrak amma hadisin bai inganta ba ala kulli halin an dai samu hukunci ko da ba annabi shu'aibu din bane Allah da ya tabbatar mana an samu auratayya tsakanin annabi Musa da wani bawan Allah annabi Musa ya auri yarsa lokacin da aka zo yarjejeniyan sadaki an yi ne tsakanin mutumin da annabi Musa ba tsakanin yar da za a aura da annabi Musa ba shi ya yanke mai sadaki ba tare da ya koma ga ita wannan yar ya nemi ra'ayinta ba bisa ga wannan dalili malaman sunna suke cewa idan uba zai aurar da yarsa yana da damar ya yanke sadaki ba su sani ba kuma yana da damar ya yi amfani da sadakin bai ma gaya masa ba saboda wannan hidima wanda annabi Musa zai yi ba hidima ne ga ita matar shi ba hidima ne ga baban matar shi ko ya hidima ne ga baban matarsa yana tamar kiwo ba mamaki dabbobin ma ita yarinyar ba ta da nata rabo amma dai shi ya mori abin ko kuwa ba matarsa ce kadai ta mori wannan sadakin ba wannan yana nuna cewa ana iya yin sadaki da ijara shine sadakin ka tunda ya taba zama sadakin annabin Allah kuma Allah ya tabbatar mana da wannan kissa a cikin alkur'ani da dai a ce abin ba shi da kyau babu shakka da Allah bai fada ba don haka wannan ya tabbata kenan abin da za a dogara da shi kamar yadda ibnu kudama ya bayani wannan ita ce fahimtar akasarin malaman sunna Allah madaukaki ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah gafarta mana kurakure eh, ina ga nan ya kamata mu dakata akwai tambayoyi da aka rubuta wannan mai tambayar yana cewa ne yana cikin marayu sun kai goma sha biyu idan ya zaɓi marayu biyu kaɗai yana kyautata musu ya yi daidai ban fahimci abin da yake nufi da yana cikin marayu ba wannan kalma ce a dunkule wanda ya kamata a ce ya warware ta yana rike da su ne ko a unguwan ne akwai marayu ko shi ma marayan ne idan ana nufin cewa akwai marayu a unguwa kai marayun suna da yawa sai ka ɗauki guda biyu wannan ba laifi ba ne fattakullaha mastata'tu alheri ne wanda ka yi nufi dama alheri ko za ka yi ne daidai karfinka saboda ka ka ɗauki marayu biyu shine daidai ƙarfinka ana fatan ka samu lada a kai wannan kuma yace mutum ne ya rasu ba shi da iyaye ba shi da 'ya'ya ko mata ma bai da ita saboda bai taɓa yin aure ba amma ya bar ‘ya'yan wansa ‘yan uwa da kuma waɗanda suka haɗa uba ɗaya da waɗanda suka haɗa uwa da uba a cikinsu wanne ne zai gaje shi ‘ya'yan waɗanda suka haɗa uwa ɗaya da uba ko kuwa waɗanda ya zamanta sun haɗa uba ɗaya uba kaɗai ne wato yana nufin tsakanin al'ashikawo waɗanda ainihin ya haɗa uwa da uba da su yan uwa sannan kuma akwai li'abi wanda an haɗa uba ne kawai da su to babu wani saɓani na fahimta a tsakanin malamai a tarihin musulunci akan cewa idan yan uwa suka zama kashi biyu bayan rasuwa aka samu magadan kashi biyu akwai yan uwa da suke uwa ɗaya uba ɗaya akwai kuma yan uba waɗannan yan uba ɗin ba sa gado idan akwai shakikai yan uba ba su yin gado wannan babu sabani babu wani malami da ya ce za su iya gado a tarihin musulunci gaba daya eh, malaman da ke bayanin irin wannan ittifaki din kamar ibnu kudama yana cikin su in ka duba littafin sa al-mughni sa littafin sa yana da muhimmanci kwarai dan yakan nuna maka sabani da aka samu tsakanin malamai da kuma fahimta mafi inganci a tsakanin sabani da aka yi da hujjoji a tarihin musulunci babu wani sabani da aka samu tsakanin malamai akan cewa idan mutum ya bar yan uwa kashi biyu akwai shakikai akwai li'abi waɗanda ya haɗa uwa da uba da su da kuma waɗanda ya haɗa uba ne kadai to waɗannan yan uba ba su yin gado mai tambaya ta gaba ce idan na rubuta wasiya cewa ga wanda zai yi min wanka idan na rasu sai wannan mutumin ya tafi ya za wato mutum ne ya rubuta wasiya cewa in ya mutu ga wanda zai masa wanka da ya rasu din kuma mutumin baya nan ya yi tafiya to ya za a yi ba za a jira shi sai ya dawo ba sai wani ya wanke shi amma wajibi ne a zartar da wasiya babu shakka wannan mun riga mun yi bayani a kai matukar mutum ya bar wasiya to wajibi ne a yi aiki da ita sai fa idan wasiyar ta saba ma dokar Allah ta inda wasiyar take saba ma dokar Allah shi ne kasancewa za a bar gawa a sa ta a firji ana kiran sai wannan da ya tafiya ya dawo me yasa aka ce ya saba ma dokar Allah saboda manzon Allah ya yi umarni a gaggauta jinaza abin da ya tabbata ne daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam gaggauta jinaza bayan rasuwa idan za a yi aiki da wannan wasiya zai kai ga taka wannan doka saboda haka ba amfani da wannan wasiya ka duba fatawa bin ba mujalla na shafi ɗari da bakwai ya yi magana akan batun wasiya Eh, irin haka wajibi ne kan a yi amfani da ita wasiyar amma idan ta kunshi sakon Allah haramun ne aiki da ita wannan wasiyar sai a jifa da ita sai a nemo masani a unguwan ko dan uwansa kai eh, domin dan uwa shine wanda yafi cancanta ya wanke gawa dan uwa na jini shi yafi cancanta ya wanke gawa saboda shi zai iya rufe asirin wannan mamacin sai a nemo daga cikin dangin waɗannan mamata waɗanda za su wanke gawa mai tambaya nan yace menene hukuncin macen da za ta sha pills wato magani don kar ta yi al'ada dakatar da al'ada ga mace haramun ne me yasa ya zama haram saboda tana canza halittarta Allah ya halicce ki mace a ka'ida ta mace kuwa kamar inda manzon Allah ke gaya ma Aisha lokacin da aka je hajjin ban kwana inna hadha amrun katabahu Allahu ala banati adam haila abu ne wanda Allah ya tilasta duk mace sai ta yi in ji annabi muhammad haila abu ne wanda allah ya tilasta mace sai ta yi wace ce don haka in kaga wani hadisi ana cewa fatima ta taɓa haila wannan ƙarya ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa haila wajibi ne akan mace inda duk kaga mace ba ta haila to larura ce a bayanin malamai domin ta saba ma ainihin halittar nata wato normal mace in tana asalin halittanta tana normal to za ta yi haila in ka ga ta haila to wata matsala ce ya kamata a ga likita to sai zama haka kawai ita kuma ta nemo kwaya tana sha don yi haila kaga tana kokarin canza halittan da Allah ya mata saboda haka haramun ne haramun ne mace ta sha maganin da zai hana ta haila sai idan akwai larura wace irin larura shine malamai suka ce larura ta ibada alal misali an san mata sun fi kowa samun matsala wajen rama bashin azumi domin zai yi wuya mace wata ramadan ya wuce ta ba abin ta bashi sannan kuma zai yi wuya in ba ta tsufa ba ne a ce shekara ta same ta ba ta shayarwa ko kuma tana dauke da ciki sai zaman to larura na kanta sai ka samu mace tana da bashin azumi na shekara goma kafin ta biya matsala ta zo kafin wannan wannan matsala ta zo shine malamai suka ce a irin wannan dan dan watan azumi ya zo sai ta sha fil wanda zai hana ta haila dan dai ta yi azumin gaba ɗaya ba abinta ba shi malamai suka ce ba da biyu ko kuma ta sha kwaya saboda lokacin da aka ji za a yi aikin haji ya zama to ta yi aikin haji ta ba tare da ta samu tangarda ba da in ba haka ba ta shiga ihram haila ta zo mata an isa makka ba hali zai je ta yi dawafi saboda ba a dawafi da haila dole ta zauna a gida tana cikin harami tana talbiya har hailan ya dauke ba mamaki kuma kafin hailan ya dauke an tafi aikin haji kaga kenan wannan dawafi na umra ya faɗi tun da ya riga ya tarar da dawafin ifaba to sai zama aikin hajin nata kamar na kasashe ne wannan dalili yasa Aisha ta fashe da kuka tana ta kuka wa Annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya tambaye ta tace to kowa ya samu haji cikakke ni na wannan kafashi ba tawafi umra ba wannan ba wannan manzo Allah ya ce idan an gama ki je ki sake yin umra daga tan'im kaga kenan don mace ta sha wani kwayan da zai hana ta haila don ya taimaka mata ta samu damar yin aikin hajjinta a cikin sauki kamar kowa kuma ko da lokacin tafiyan gida ne ya zo haila ba zai ceto mata bayan da za a samu jinkiri wajen tsawafin wada'i da sauransu wannan taimako ne da ta babu laifi shan waya saboda yin azumi gaba daya a dakatar da haila ko kuma a dakatar da haila saboda aikin haji ko a dakatar da haila saboda yin itika da irin waɗannan duka babu laifi in ka zo fatawa mai ba mujallar na 17 shafi na 60 da fatawar latina mujallar da biyar shafi 440 mai wannan tambayar ya ce ya ji bayanin cewa mace dole ta ba mijinta dukiyarta ni ban ce dole ta ba shi dukiyanta ba dole ne mijinta ta nemi izininsa kafin ta sarrafa dukiyarta ina ji abin da na faɗa ke amma ta ɗauki dukiyan gaba ɗaya ta ba shi kyauta ban ce ba. to ni na ba shi in ji wannan matan ta ba mijin nata ya fi a kirga amma yana ɓannatar da dukiyar ganin haka sai ta ɗauki matakin kaiwa gidansu ta ba wa iyayenta dukiyanta su kula mata da shi hakan da ta yi ya halatta kwarai kuwa ka duba littafin al'imamu shafi'i Allah bai ce miji ya hana mace sarrafa dukiyarsa ba Allah bai ce ba in ka zo kitabul ummi na al'imamu shafi'i magana akan hul'i ya yi magana akan dukiyar mace nace ne don haka tana da ikon ta sarrafa shi yadda ta ga dama illa dai kawai mijinta ya zamanto yana sane da mu'amalar da take yi don haka don ta hana shi dukiya ta ɗau dukiyar ta kai ma iyaye wannan ba laifi bane dama ba nashi bane na biyu ta ce mijin yaranta ya rasu amma ya sake ta bata cika idda ba ya sake ta kafin ya rasu tana cikin idda sai ya rasu za ta yi gadonsa kuma za ta yi mishi takaba to idan mace mijinta ya sake ta ana la'akari da saki na nawa ne idan saki na ɗaya ne saki na biyu ne tana cikin idda sai ya rasu sai ta soke iddan daga ranan ya koma shakaba wato ko da ta yi wata biyu ne saura wata ɗaya sai ya rasu to wannan iddan da ta yi ya zama shirme an soke tunda ya rasu bata gama iddan ba automatically daga ranar za ta koma ta kaba kirgen wata hudu da kwana goma ba za ta yi lissafi da wadancan watanni biyu da ta yi ba shi yasa ake cewa ya za ta intikal intikal ba wai a ce za ta dora akan shi ba wancan ya ɓaci kuma za ta yi gadon shi za ta yi ta kaba kuma za ta yi gadon shi amma in saki na uku ne ya rasu ko da a ranar da ya rasu inda ya riga ya sake ta ko da bayan awa ɗaya ne ko minti ɗaya wannan matan ba ta gadon su kuma babu ta kaba idda kawai za ta yi saboda ba mata shi bace amma idan ka saki mace saki ɗaya ko saki biyu tana cikin idda matar ka ce sai ta gama idda take zama take fita daga ikin mallakanta shi sa babu mai ikon neman ta aiki saboda matan ka ne saki ɗaya saki biyu sai ta fita idda kafin nan wani yake da ikon ya nema ka duba sahihu fiqh sunna mujallad na uku shafi na 229 da sharhul mumti na ibn al-usaymin mujallad na biyar shafi na 655 sannan ta ce mace ce ta rasu amma ba ta da diya ko daya amma tana da yan uwa li'ummai maza da mata shin nawa gadon namiji ya nunka nan shin a nan gadon namiji ya nunka na mace wanda shine kalala mace ta rasu babu ‘ya'ya babu iyaye kada shine kalala to abinda ake cewa mm, idan ‘yan uwa ne kamar misali shakikai ne ‘yan uwan da ta bari idan shakikai ne da kuma li'abi waɗanda sun haɗa uba ‘yan ubanni da shakikai da ‘yan ubanni waɗanda za su raba li zakar misul hajjal unsaye wannan Allah khilafa ne babu saɓani a kai amma tun da ta ce li'ummi ne li'ummi shi ne waɗanda sun haɗa uwa ne duka ‘yan uwa ne ba ku haɗa iyaye ubanni ɗaya ba sun haɗa uwa guda waɗanda ‘yan uwan to idan wannan mata ta rasu gadon gaba ɗaya za su raba shi ne bisawiya babu wani bambanci tsakanin rabon namiji da kuma mace wannan babu sabani a tsakanin malaman sunna akan wannan hukunci in ka duba littafin at-tanbih na ibnu abdul barri mujallad na biyar shafi na 200 da al-mughni mujallad na farko shafi na 182 abin nufi idan mutum ya zamanto kalala ne ya rasu ba shi da uba ba 'ya'ya ba da iyaye ba shi da 'ya'ya amma ya bar yan uwa to yan uwan nan kashi uku ne akwai yan uwa waɗanda ka haɗa uba ɗaya uwa ɗaya akwai yan uwa da ake cewa kun haɗa uba ne kawai biyun nan li misu hadda zuwa zulfayn amma idan yan uwan da ya bari li ummi sun haɗa uwa ne waɗanda za su raba daidai wa daidai ba bambanci tsakanin maza da mata wannan babu saɓani a tsakanin malaman sunna akan wannan hukunci kamar da nan yana cikin التنبيه tamhid na البر لكما المغني da kuma al-mughni wannan kuma yana cewa shin akwai aya ko hadisi game da addu'a da ake a farkon zama da ƙarshen zama wannan magana ne a ga yi ko an tambayar ce ta dade ba kai gare ta ba bayan an gama taro annabi sallallahu alaihi wasallam yana masahabai addu'a babu shakka na faɗi hadisin yana cikin sahihu sunan tirmidhi yana da kyau Eh, idan na faɗi littafi kai kuma sai kai yi ƙoƙari ka nema an ka tabbatar haka ne ko ba haka ba ne hadisi na dubu uku da ɗari biyar da biyu hadisin abdullahi bin umar idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama majalisi masahabbai yana musu addu'a Allahumma asim lana min khashiyatika har zuwa gashi amma farkon zama annabi sallallahu alaihi wasallam baya wata addu'a ga jama'a to wanda irin zama ake nufi zama na darasi kenan amma zaman mitin wannan addu'a yana gabata da tasiri a wannan wuri shi kuma wannan yana cewa babansa ya ce mishi a sayar da tv kafin gari ya waye sai baban ya rasu to ya za a yi da tv a to yanzu an ce a nemi sanin me yasa ya ce a sayar da tv ba wai dan ya ce a sayar da tv kawai ya mutu kuma ne sai a damu ba me za a yi da kudin idan ya ce a sayar da tv a biya min bashi to kaga an san manufa. a sayar da TV a ba makwabci na kuɗi ya yi cefa ne don ya kwana jiya ba abinci a gidansa ko a sayar da TV a saya min magani saboda jikina yana ciwo manufar sayar da TV ya kamata a sani ba sayar da TV ba idan kawai ya ce a sayar da TV ne ba a san manufar shi ba sai ya mutu ba za a sayar da TV ba saboda yanzu ba ta shi bace dukiyar na magada ne su ne za su sayar da TV idan suna bukatan kuɗi ko amma in ya ce a sai da TV a bawa makwabcinsa ya zama wasiya saboda haka idan ya mutu wannan TV a sayar a bawa makwabcin kuɗin wannan wasiya ce matukar wasiyar ba ta ɗara sulusun dukiyar shi ba don haka ba wai sayar da TV ne muhimmi ba sanin abin da za a yi da kuɗin TV shine muhimmi wanda kuma ba a riga an faɗa ba shi kuma wannan yana tambaya ne da turanci ah, yana da chronic ulcer mace ce tana da chronic ulcer kuma ba ta da aure tana iya ciyar da yaranta wato tana rike da marayu tana iya ba waɗannan yara eh, don tun da mutum idan yana da sorry eh, ulsa ulsa an ce yana iya aji azumi to misali ita tana iya ciyar da waɗannan yara marayu a maimakon ta ɗauki kuɗin eh, ko abincin da za ta yi na fidiya ta ba ma wani babu shakka babu laifi don ta ciyar da waɗannan marayu kamar yadda ya auku a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da wani kafara ta same shi manzon Allah ya ce masa ga abincin nan ka je kai sadaka da shi yace gidana ma ba abincin manzon Allah ya ce to je kai amfani da shi kaga ya nuna cewa tana iya ciyar da ƴaƴanta اللهم صل على محمد kama ال ala ibrahim wa ala ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت